بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a ci gaba da wannan tafsiri da muke gabatarwa a majalisin bilal bin rabah a wannan masallaci da yake birnin katsina a wannan rana ta 21 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya yi daidai da shida ga watan jun na shekara ta 2018 a wannan majalisi wanda shine majalisi na 18 idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun fara bayani game da faɗin Allah subhanahu wa a walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah subhanahu wa wato su ahalin kitabi kenan yahudu da nasara musaddiqun a ma'ahum wanda ya gaskata abin da yake tare da su na daga at-taura da injila nabata fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wasu daga cikin waɗannan da aka ba wa littafi sai suka zubar da littafin Allah subhanahu suka juya maka baya ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san komai ba game da wannan littafin da Allah subhanahu ya sauka tare da cewa wannan littafin na alqur'ani Allah subhanahu ya riga ya yi bishara da shi a cikin alqur'ani a cikin attaura da kuma injila Allah yake cewa wata ba'u ma ta turu shayatinu ala mulki Sulaiman sun ba abin da shaidanu suke karantawa game da mulkin annabi Sulaiman kamar yadda muka faro bayani jiya annabi Sulaiman da ne ga annabi Dawud wanda Allah subhanahu ya hore masa mulki wanda bayan shi ba taɓa samun wanda aka ba wa mulki irin shi ba ta inda Allah subhanahu ya hore masa aljanu ya hore masa tsuntsaye yana sanya aljanu aiki kuma suna jin tsoronsa har ma ya mutu ba su san ya mutu ba saboda ya sa su aiki ba sa iya juyewa su kalle shi har sai da ya zamanto cewa gara ta ci sandar da ya dogara a kai bayan ya faɗi sannan suka gane ya bar duniya kamar yadda muka faro bayani jiya akwai lokacin da shi annabi suleiman ya zamanto cewa ya bawa a matarsa ko kuma baiwarsa hatiminsa a lokacin da zai shiga banɗaki saboda haka wannan hatimin kuma a jikin hatimin sirrin mulki ne kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa Dan haka bayan ya shiga banɗaki sai wani aljani ya zo da siffarsa sai ya anshi wannan hatimin saboda haka daga baya nan suleiman da ya zo ya tambaye ta sai take cewa ai ka riga ka zo ka ansa kin ɗazu wannan ya sa wannan aljanin ya zauna a kujera annabi suleiman har zuwa wani lokaci a lokacin da suka na abubuwa na tsiri wannan daga baya aka yi da'awar cewa nan suleiman da shi ne ya mulki mutane shi ne allah ya saukar da ayoyi waɗanda suke karyata haka kamar yadda allah yake cewa nan gurin wata ma ta tulu shayar ala mulki suleiman na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ala mulki Sulaiman in ba abin da shekaru suke karantawa na ƙarya game da mulkin annabi Sulaiman inda su ma suke da'awar haka wa ma kafara Sulaiman abin da ake nufi da wa ma kafara Sulaiman ma'ana wa ma sahara Sulaiman annabi Sulaiman bai yi sihiri ba to amma saboda sihiri kafirci ne shi yasa Allah subhanahu wataala sai amfani da kalmar kafirci dan ka gane duk mutumin da yake tsafi ko yake sihiri da ilimi arne ne kuma kafiri ne shi yasa ya ce wa ma kafara Sulaiman tare da cewa lafazi shine wa ma sahara Sulaiman saboda yadda zaka gane shine walakin na kafaru mu'allimuna an-nas sihr saboda haka shine ma'anar sihiri anan ana nufin kafirci yake cewa amma su shaidanu ne suke sihiri suke kafirci wa an na sihir suna sanar da mutane sihiri wa ma'un suna alal malakai da abin da aka saukar ga mala'ikun nan guda biyu bi babila waɗanda suke babila haruta wa marut wanda sunansa haruta da marut kamar yadda jiya muka yi muku bayani akwai saɓani wajen fassara wannan ayar akwai wanda suka ce ma anan gurin ismul mausul ne da aka zai zama allazi sai ya zama su ma mala'iku an saukar da sihiri a gare su suna koya wa mutane amma don ya zama fitina ga wasu waɗanda suka koyi sihira akwai wanda kuma suka ce maɗin fiya ce ma'ana shekaru ne kawai suke koyar da sihiri amma su mala'iku ba a saukar musu da komai wanda yake da alaƙa da wannan ba Allah ya ce wa mayu an limani min ahadin hatta ya kula inna ma hannu fitnatu fala takfur babu yadda za a yi su koya wa wani wannan ilimin na sihiri ba sai sun gaya masu cewa mu fa fitina ne aka saukar da mu an sauko da mu ne zuwa cikin mutane don mu zama fitina fala takfur don haka kar ka kaka koyi wannan sihirin idan mutum ya ci cewa sai ya koya sai su bar shi fa na minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sukan koya ta hanyar wannan sihirin ma yi ko na bai bainal mar'i wa zauci sukan koyi abin da zai raba tsakanin miji da mata ma'ana sukan koyi abin da da za a yi wanda za a iya raba miji da mata tunda wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda masu sihiri suke yi ma'ana ƙoƙarin iya zamanto cewa an raba miji da mata kamar yadda hadisi ya zo shi kanshi shaidan yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda yake alfahari da su waɗanda kuma yake jin daɗi idan aka yi shi kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa shaidan yana da wani gado na mulki wanda yake ɗora shi a kan ruwa wanda wannan gadon yana na a kan ruwa yakan aika mutanensa zuwa wajen mutane don su ɓatar da shi don haka don su batar da mutane duk mutumin da ya fi fitinar mutane to shine ne ya fi samun kusanci a wajen shaidan idan mutane suka dawo da kuma shaidanin da shaidan yake tutturawa don su batar da mutane to yakan tambaye su kai yau mai kai saboda haka ɗaya zai ce aini ina nan tare da shi har sai da ya zamanto ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya faɗi wani zunubin wanda ya sanya shi ya yi sai ce tashi ka ba mu waje kai ba abin da kai ɗayan ma sai ya zo ya ce aini ina tare da shi har sai da na sa shi ya rabu da matashi na sa suka kai rigima da matashi ko kuma na sanya boka ya wani kulle-kulle wanda aka raba tsakaninsu sai shi ɗan, ya kusanto da shi wajen shi sai ya ce kai ne na kusa da ni kuma ka yi iya bakin ƙoƙarinka allah maɗaukakin sarki yake cewa wa hum bi zarri na bihi min ahadin illa bi iznillah su waɗanda suke yin sihiri ba za su iya cutar da wani da wani abu ba face sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar da Allah ya faɗa na cewa wa mahun bi na bihi min ahadin illa bi iznillah eh, yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da shi na cewa sihiri yana da haƙiƙa, mana sihiri ko kuma tsafi ba fa'ida ne kawai mana yanzu mai tsafi zai iya mayar da mutum doki zai iya mayar da mutum tsuntsu zai iya mayar da shi ice yana da hakika kuma zai iya zama a kan wannan isa menene dalili shine saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah waɗanda suke yin sihiri ba za su taɓa cutar da mutum da wani abu ba sai da izinin Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki shine zai ba shi iko shine zai ba shi dama sai ya aikata wannan abin da zai aikata na fiye Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ya ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sukan koyar ko kuma sukan koyi shine fassarar ayata daidai wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sukan koyi abin da zai cutar da su amma ba zai amfana da su ba wannan yake nuna mana cewa sihiri gaba ɗayan shi matsala ne kuma sannan larura ne ba wani abu na alkaini a cikin sihiri don haka wannan ya sa malamai suka yi saɓani cewa shin ya halatta mutum ya koyi sihiri ko kuma bai halatta a gare shi ba ya koyi sihiri kamar yanzu misali mutum ya ce zai koyi yadda ake yin tsafi ba don wani abu ba illa kawai saboda ya zamanto cewa ya gane yadda ake yin tsafi don ya nisanci sharar tsafi akwai malaman da suka ce ya halatta saboda shi ma sihiri ilimi ne kuma allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa waɗanda suke da ilimi ba sa yin daidai da waɗanda suke marasa ilimi akwai malaman da suka ce haramun ne gaba ɗaya mutum ya koyi sihiri ko da dan ya nisanci sharransa ne saboda Allah subhanahu wa Ta'ala ya nuna cewa boka arme ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa man ata arraqan aw kahinan faqad kafara bima unzila ala muhammad duk mutumin da ya je wajen boka ko malamin duba to ya abin da ya zamanto an saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisun kuma nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya kulla kulle kuma ya tofi a cikin wannan kullan to ya yi shi ne saboda kaga har wanda zai koya ma zai zamanto cewa ya shiga cikin wannan babu ya shiga cikin wannan babu saboda haka Allah madaukake sarki yake cewa anan wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Walaƙa da لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق tabbas su sun sani duk mutumin da ya zaɓi sihi. mana ya ajiye al'amura waɗanda Allah ya umarni da su ya zaɓi sihiri malahu fil akhirati min khala a ranar lahira ba shi da rabu wannan shine ma'anar abinda Allah subhanahu wataala yake nufi saboda wanda yake zuwa wajen boka ma to in ya je su ɗaya ba za a yanki sallarsa ba ta kwana arba'in to ina kuma ga wanda yake yi kuma anan gurin Allah subhanahu wataala ya kafirta masu sihiri shi yasa yake cewa wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru shi fa annabi Sulaiman bai yi sihiri ba amma waɗanda suke shaidanu su ne suka yi sihiri amma saboda Allah ya nuna maka wanda yake ya yi sihiri kafiri ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalmar kafirci maimakon ya yi amfani da kalmar sihiri wannan ya sa kamar yadda aka rawaito Sai ina Umar radiyallahu anhu ya taɓa rubutawa ɗaya daga cikin gwamnansa na cewa tun wani mai sihiri ko wacce take sihiri idan kuka same ta to ku kashe su ku kashe su su duka kamar yadda kuma aka rawaito daga jundub yana cewa manzan Allah ya da amincin Allah suka tabbata a gare shi yana cewa haddu sahiru darbuhu bisai wanda yake mai sihiri to haddinsa shine a doki wuyansa da takobi ta yadda za a kashe shi ya zamanto cewa ya tafi lahira kamar yadda Hassan ya rawaito daga jundub kuma sannan an rawaito ta wasu hanyoyin da yawa cewa walid bin uquba ya kasance akwai wani mai sihiri tare da shi yakan zo ya yi wasa a gaban walid bin uquba saboda haka yakan daki wuyan mutum idan ya dake shi sai ya zamanto cewa mutumin ya yi ƙara wuyan shi ya cire sannan kuma sai ya ɗauko wuyan nashi sai ya dawo masa da shi sai mutane suka dinga girmama lamaransu suna cewa subhanallah yuhyil mauta kai wannan gashi fa yana raya matacce saboda zai tsara kan wuyan mutum idan ya tsara wuyan shi sai kuma wuyan sai ya dawo yadda yake sai ya damu cikakken mutum saboda haka sai wani daga cikin salihan bayi akwai waɗanda suka ce dindub ne sai ya ga wannan abin da wannan mai sihirin yake yi saboda haka sai ransa ya ɓaci saboda haka sai ya je ya ɗauko takobinsa ya saka ta a cikin ƙatuwar rigar shi sai da mutumin ya zo yana yin wannan wasan sai ya tsara kan mutum sai kuma kan mutumin sai ya dawo noma kawai da ya faki kan idan wannan mai tsirin sai ya tsara mai takobi a wuyansa saboda haka sai mutumin ya faɗi ya mutu har gwamnan lokacin ya so ya hukunta shi inda ya tashi a kurkuku daga baya aka sake shi kaga wannan yake nuna mana cewa wanda yake yin sihiri haddinsa shine a kashe shi kamar yadda wasu malaman suka tafi a kai shine za a kashe shi ne a matsayin cewa shi kafuri ne ya fita daga cikin musulunci ba kawai iya haddi ba ne kamar yadda za a kashe wanda ya kashe wani ko kuma za a kashe wanda ya yi zina alhali ya taba wuri a za a kashe shi ne saboda ya fita daga cikin musulunci Allah ya ce wala da ita ma sharau yi an fusahu wala da isa ma sharau da yi anfusahum abinda suka cewa kansu na ajiye al'amuran alkhairi da kuma ɗaukar siri to ya munana laukanu ya alamu inda a ce sun san haka idan da a ce sun san haka ala hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana cewa lallai duk lokacin da aka samu masu sihiri masu tsafi a cikin mutane wannan yana jawo masifu da yawa a cikin al'umma kuma har yanzu a ƙasar saudiya suna amfani da wannan shari'ar na cewa duk mutumin da ya zamanto cewa an kama shi yana yin sihiri yana yin tsafi inda ya tabbata yana yi ɗin to shi ma haddinsa shi ne za a kashe shi saboda shi ma arne ne kuma idan kuka kalla da kyau za ku ga cewa masu sihirin tabbas arna ne saboda galibin za ku ga cewa ba ta yin sallah kafin aljanu su yadda da kai dole sai ka bar wasu salloli sai ka daina aikata ayyukan da Allah ya umarni ka aikata wani lokacin ma sai mutum ya yi zina da jaka ko a ce zina da mahaifiyar shi ko wasu abubuwa irin a ah, waɗanda suke da alaƙa irin wannan wannan yasa malamai suka yi saɓani shin idan wanda ya yake sihiri ya tuba ya halatta a anshi tubansa ko kuma bai halatta a anshi tubansa ba a mazhaban malikiya da kuma mazhaban abu hanifa da kuma abin da ya fi shahara daga imamu ahmad shine ba za a ansa ba amma a wajen imamu shafi'i ana ansar tubansa idan ya zamanto cewa ya tuba kuma tuba wanda yake ingantacce yana daga cikin matsaloli waɗanda suke masu mahimmancin gaske waɗanda suke da alaƙa da wannan shine idan wani ya ɗaci ya haukatar da wani ko kuma ya zamar da shi tsuntsu ko ya zamar da shi doki an tabbatar da cewa shine shin ya halatta a je wajen shi a nemi cewa ya warware wannan sihirin saboda mutumin ya dawo yadda yake da malamai sun yi saɓani a kan wannan akwai waɗanda suka ce bi halatta ba saboda abin da aka rawaito daga nana isa tana cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa sihiri sai ya zamanto cewa an tambaye shi aka ce ba za a nemi wancan wanda ya sihirin ya warware ba da an san wanda ya sihirin an san wanda yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sihirin ya sunan sama na labid ko bin al'asam asam annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa a'a ba na so na bude wa mutane wata kofa ta sharri don haka waɗanda suka tafi a kan wannan mazhaban na cewa ba za a roƙi wanda ya sihirin ya zamanto cewa ya warware ba suka ce ana iya warware sihirin ta hanyar ayoyin alkur'ani akwai malaman da suka ce ana warware sihiri ta hanyar ayoyin alkur'ani inda suka ce in aka yi wa mutum sihiri da taimakon allah idan aka samu ruwa aka karanta ayatul kursiyu aka karanta kuliya ayyuhar kafiron, aka karanta qul wallahu ahad aka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq aka karanta kul a'udhu bi rabbin nas sannan kuma sai a karanta waɗannan ayoyin da suke cikin suratul suratul a'raf wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun da kuma ayoyin da suke cikin surat yunus inda allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin ali zuwa inda allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah la yuslimu al mufsidin da kuma ayoyin da suke cikin surat taha inda Allah yake cewa qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yuflihu sahiru haitu ata sai a samu magariya guda bakwai sai a dandaka sai a zuba ta a cikin ruwan idan mai sihirin wanda aka yi wa sihirin yayi wanka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za a samu waraka daga wannan sihirin kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa saboda ayoyin alkur'ani suna warware sihiri kaga anan sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka mai sihiri da ni aka warware sihirin na kula uzu bi rabbil falaq da kuma kula uzu bi rabbin nas to kaga su ma sun fito a cikin nan akwai wasu matsaloli waɗanda suke da alaƙa da sihiri wanda su ma malamai sun yi saɓani a kai shine abin da yake da alaƙa da guru da laya da kuma abin da yake da alaka da shan rubutu abu na farko shine idan muka ɗauki matsala da take da alaƙa da guru da laya idan ya zamanto guru da laya an yi shi ne da sakandami ko kuma da wani abu makamancin haka to wannan haramun ne yana iya zama ma shirka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka a wani hadisi kuma man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la duk wanda ya rata ya laya to ya yi shirka kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin a wani hadisin kuma inna ruqa wata wa wati walata shirkun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruqiya da kuma laya da kuma tiwala abinda ake kira ciwala shine mace ce abinda zai samun mata da soyayya a wajen mijinta shi ma namiji abinda zai samun mai da soyayya a wajen mata shi ta hanyar siddabaru wannan shi ake kira Ciwala. saboda haka wannan hadisin malamai suna kafa hujja da shi akan haramcin guru da laya waɗanda suke ba na alkur'ani ba saboda ne saboda duk lokacin da mutum ya rata ya guru ko kuma ya rataya laya to zai dinga jin cewa tasirin su ne yake zama to cewa yana samun kariya ko kuma yana tafiyar da wasu al'amuran nasa na rayuwa akwai layar jana wacce in mutum ya latsa in mutum ya latsa ta daga zarar ya bata sai ce kawai a yi tasirin wannan layar idan laya da guru suka zamanto daga ayoyin alkur'ani ne ma'ana yanzu misali mutum ya rubuta wa alƙaitu alaika mahabbatan minni ai katuwar mimun ya rubuta sunan budurwar shi a ciki saboda ƙila yana da wani wanda yake ƙoƙarin ya kasa shi saboda haka sai a samu wannan mimun ɗin sai a rubuta sunan budurwa a ƙasa da kuma sunan shi a sama ya rataya menene hukuncin wannan ko kuma idan mutum ya zamanto cewa yana son Ta'a a kasuwa ko wani abu makamancin haka sai ya rubuta wallahu Khairun raziki. wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilaiha qul ma inda allahi khairun min allahi wa min at-tijara wallahu khairun raziki. aka rubuta wallahu Khairun raziki sai ya zamanto cewa sai a rataya ta saboda maganin kasuwa idan ya zamanto ba ka samun ciniki da yawa in ka je kasuwa to menene hukuncin wannan wannan malamai sun yi saɓani a akwai malaman da suka ce idan ayoyin alkur'ani ne aka yi buru da su ko kuma aka yi laya da su to wannan babu laifi saboda lokacin da mutum zai dogara da wannan layar zai dogara ne da alkur'anin da ya rubuta kuma alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah subhanahu ta'ala dan haka babu yadda za a yi ce wanda ya rataya guru ko laya wanda kuma guru da layan nan daga alkur'ani suke bayar da za mu ce ya shirka akwai malaman da suka ce shi ma rataya guru da laya wanda yake daga alkur'ani shi ma haramun ne menene dalili akan haka shine saboda duk wata koyarwa in dai ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce to shirme ce ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbanta suna rataya guru da laya ba ko da kuwa na ayoyin alkur'ani ne saboda haka wannan yasa shi ma haramun ne tunda babu magabata na kwarai waɗanda suke aikata haka akwai shan rubutu shi ma shan rubutu ya kasu kaso biyu idan ya zamanto mutum zai ɗauki tawada ne ya rubuta takandani ko hakimi ta inda za ka ga an yi gida-gida sai a sa lambobi na larabci wannan shi ma malamai suna cewa ba shi da asali a shari'a ba shi da asali a shari'ar musulunci amma idan ya zamanto aya alƙur'ani ce za a rubuta kamar yanzu matar da take naƙuda a rubuta mata ya kurji min bainu sulbi wa tara'i a ba ta ta sha ta haihu ko kuma ya zamanto cewa mutumin da yake neman kasuwa ya rubuta waccan ayar wallahu khairur raziki ko kuma waccan ayar fa jama'a na jama'a ya rubuta ya sha saboda ya samu jama'a menene hukuncin wannan akwai wasu daga cikin magabata irin su abdullahi dan abbas irin su imamu ahmad sun halatta shan rubutu irin su ibn al sun halatta shan rubutu in dai rubutun nan ya zamanto daga ayoyin Alkur'ani. ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta alqur'ani da cewa waraka ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukowa daga alqur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ne ga waɗanda suke masu imani ni ma kuma na fi gamsuwa da wannan fatawar ta biyu na cewa ayar da aka jaraba ya zamanto cewa an tabbatar tana aiki in an rubuta an sha to ya halatta ya to cewa a rubuta a sha babu laifi a kan haka saboda an samu daga cikin sahabbai waɗanda suka halatta hakan kuma idan ya to cewa ba a samu wani nasi wanda ya haramta ba to kaga tun kuɗa abin yana da matuƙar wahala rubutu ya bambanta da laya saboda ita laya za ka dogara da ita amma rubutu kawai za ka sha don waraka kuma akwai ayoyi da yawa waɗanda an jarraba su kuma an gaba su da matsala 1997 a lokacin mun gaba kenan akwai wata mata ba na mantawa tana fama da naƙuda aka rasa maganin da za a bata aka rasa yadda za a yi lokacin ina gida aka kawo min tawada da alƙalami aka ce da Allah a ɗan rubuta mata wani abu ta sha saboda tana naƙuda ranar lahadi ne kuma ba asibiti na rubuta mata ya furuji min bayanin sulbi wata ra'ib kafa bakwai wallahi tana sha ta haihu to kaga wannan yake nuna maka cewa akwai ayoyi waɗanda malamai sun jaraba su kuma suna aiki sai ya zama a wannan lokacin rubutun sha yana daidai da maganin da ake sha a asibiti inda ba a samu nassi wanda ya haramta ba kuma ga wasu daga cikin sahabbai sun tabbatar da hakan sai ya zama ya halatta tare da cewa wanda ne ya ce yayi ba shi ma ba za a ce dole sai yayi ba Allah yake cewa walau annahum amanu walau annahum amanu wattaqaw lamatubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau annahum amanu walau annahum amanu walau annahum amanu Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda a ce sun yi imani da a ce sun yi imani mana sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala a nan gurin wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau annahum amanu da a ce sun yi imani wannan shi ma yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja wanda yake nuna cewa wanda yake aikata sihiri arni saboda kaga Allah subhanahu wataala yana magana ne akan sihiri sai ce walau annahu amanu inda sun yi imani da Allah suka bar sihiri suka daina sihiri wattaqau kuma suka ji tsoron Allah subhanahu wataala lamasubatun min indillahi kai sakamakon da za su samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fi musu alkhairi laukanu ya alamun inda a cikin san haka amma rashin sanin hakan shi ne ya jawo suka bar al'amuran da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi suka je suka ci gaba da iya siye lallai yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine mutum ya dage wajen yin addu'o'i na kariya ya dage wajen yin addu'o'i na kariya game da masu kiyi akwai mutane da yawa waɗanda za ka ga cewa a rayuwa ba abin da ka ya zamanta cewa ka kare musu amma su sun damu da kai yanzu ɗin nan kusan bayan a jihar ɗin nan wata mata haka ce yi min waya daga dariya kawai wasu mata suka zo gidanta suka nemi cewa suna so za su shiga su ga yaranta saboda yaran nan nata ‘ya'yan ƙawarsu ne wacce ta da ta saboda haka sai ta ce ita gaskiya mijinta baya nan da haka tun da mijinta baya nan ita ba za ta ban mutanen da ba ta san su ba su shiga gida suka ce a'a su dai za su shiga to da ta hana su shiga suka miƙo mata wata leda ta ƙi ansa suna tafiya kawai sai ta ga wani abu kamar hawainiya tana shiga ɗaki sai ta kama tana aman jini suna tafiya mutanen ɗazi-ɗazin nan kusan ƙarfe biyu na rana har bayan uku ma muna yin magana da ita na ba ta shawara na farko na ce mata ta karya azuminta tun da ba ta da lafiya sannan kuma na ba ta shawarwari na ce mata zuwa an jima in mun tashi daga tafsiri za mu ga abin da ya kamata a yi wannan yasa yana daga cikin addu'o'i da ya kamata mutum ya dinga yi da safe da kuma yamma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul yana da kyau mutum ya karanta wannan su uku da safe ya karanta da yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in mutum ya karanta wannan to babu wani abu da zai cutar da shi haka in mutum yana da dama ya karanta wannan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ita ma in mutum ya yi Allah zai ɗaukaka darajar shi zai ba shi lada kuma za ta katange shi daga shida ayatul kursiyu ita ma in mutum ya zo kwanciya bacci idan mutum ya zo kwanciya bacci shi ma yana da kyau ya dinga karanta ayatul kursiyu ita ma tana kariya daga shidan da kuma mugayen mutane kamar yadda ya zo a cikin hadisi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bawa abu huraira jiran wasu kaya na ganima saboda haka sai wani mutum ya zo ya da awa cewa yana fama da iyali da kuma yara dan haka a taimaka masa da abin da zai ci abu huraira ya ya bashi dama ya ɗiba saboda haka da ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da abu huraira sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi me ya faru da mutumin kanafiya sai yake cewa abinda ya faru ya zo ya yi min da'awar cewa yana fama da bukata ne shine na ce ya ɗibi kayan abinci sai ya ce zai sake dawowa wace gari ma ya sake dawowa haka ta sake faruwa a nan sassanin mai sake tambaye shi a na uku da ya zo sai yake cewa zan baka wani abu wanda zai baka kariya daga shiɗan sai ce idan ka je za ka kwanta bacci ka dinga karanta wannan addu'ar ka dinga karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi الله ما شاء ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم washe gari sai suka haɗu da anan sallallahu alaihi ce me ya faru da mutumin kanajiya sai ce gashi gashi ya faɗa min cewa akwai wata addu'a da in na karanta zan samu kariya daga shidan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa sadaqaka wa huwa kadhub ya faɗa masa gaskiya amma shi makareci ne yace abin da ya gaya maka na wannan kariyar da zaka samu kana karanta ayatul kursi in ka je kwanciya bacci to haka ne amma a kwanakin nan uku ka san da kake magana yace a yace shedan ne shedan ne yake zuwa maka hasso yana daga cikin abubuwan da suke suke suke suke a sa mutum ya samu kariya daga shedanu da kuma tsafe-tsafe shine in mutum yana yawan karanta suratul baqara Allahu sallallahu alaihi wasallam yana a cikin hadisi iqra'u suratul baqara fa inna afzaha baraka wa tarkaha asara wa la tastati'uha al ku dinga karanta suratul baqara saboda ruko da ita albarka ne barin ta hasara ne wala tastati'uha al-baqara kuma masu sihiri ba ta iyawa da ita to in dai kana karanta suratul baqara ko an yi tsaki ba zai same ka ba yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya samu kariya shine idan yana karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara a dare kafatawa sun ishe shi yana daga cikin abubuwan da suke jawowa mutum ya samu kariya daga shiɗan da kuma tsafi shine idan mutum yana cin halal duk lokacin da jikinka ya zamanto ya gini ne da halal Allah subhanahu ta'ala zai kare ka daga sharri Allah madaukakin sarki zai tunkuɗe maka sharrin waɗannan masu sharrin saboda haka lallai yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske wanda ya kamata a kula da su shine mutum ya zamanto cewa yana karanta waɗannan addu'o'in yadda ya kamata yanzu za ka ga wani kun haɗa neman mulki da shi yana jin haushin ka sai ya maka wani ma neman ilimi kuka haɗa da shi ya ga kafi shi karɓuwa a wajen mutane sai ya yi maka wani aikin gwamnati kuke yi amma sai ya maka sirri akwai wasu abokai guda biyu da wani an kuɗin mu yake ba mu labari sun yi karatu tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa komai da komai suka gama tare saboda haka sai suka fara alƙalanci ɗaya sai ya zamanto cewa ya samu shahara mai girma a ɓangaren alƙalanci da sauransu kawai ɗayan da suke tare wanda suka taso tare sai ya zamanto yana jin haushinsa to dama mutum ne mai son cin goro saboda haka sai kawai ya wannan sai kawai ya mai wani sihiri a cikin goro ya ba shi da ya ci kuma alama da kuke sarki ya kaddara ya zo da ajali wannan ya zamanto ya ajalinsa saboda haka yana da kyau mutum kar ya dinga mantawa da azka waɗanda ake yi na safa da yamma waɗannan azka ɗin mahimmancin su bai gaza mahimmancin abincin da za ka ci ba zai mafi abincin da za ka ci saboda neman kariya daga shiga wannan yana daga cikin dalilan da suka sa yawanci za ka za a an fi samun mata da shidanu mana mata sun fi kama shidanu wannan yana daga cikin dalilan da ya sa za ka ga cewa mata sun fi haɗuwa da shidanu saboda ne saboda sun fi yawan nisantar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma mata duk wata sukan ɗauki wasu kwanaki ba su sallah saboda jinin haila wane yana daga cikin naƙasun addininsu shi yasa kan kansa? zama cin ɗaya namiji ana mai rukiya ka zama ta guda goma ana musu rukiya menene dalili ne saboda kasancewar galibi mata suna yawan aikata abubuwa waɗanda ba su dace ba su ne suka fi butulci a zaman aure har zuwa wajen boka ma za ka ga cewa mata sun fi zuwa wajen boka kan ka samu namiji ya je wajen boka ka samu mata da yawa sun je wajen boka wanda da yawa daga cikin matan abin da yake jawowa suke zuwa wajen boka ko dai saboda su mallake mijinsu ko kuma ya zamanto sun samu a fifiko a kan kishiyarsu akwai wata mace wacce tana da kishiya kamar yadda aka faɗa sai ya zamanto cewa sai mata a fiye. inda ta je wajen wani boka ya ba ta wata layar, saboda haka da ya ba ta layar ya ce mata ta je ta samu gawa wacce ta rasu yau ta saka mata wannan laya a cikin bakinta in dai ta saka mata laya a cikin bakinta aka rafe ta da wannan layar to har abada wannan kishiyar ta ta ita da gidan saboda haka kawai aka ci sa'a da uwarta ta rasu da daddare sai ta ce ba matsala ita kawai za ta kwana da ita ita ce za ta zauna da ita har washe gari saboda haka ta ɗauki wannan layar ta saka mata a baki bayan an saka ta alkafani a haka aka ji aka binne ta to ne matar ta gudu ta tafi ba ƙara ganin ta ba idan haka daga baya wata ran ta je saudiya sai ta ga tana yin dawaci mutane suna dawaci amma ita ba ta ganin ka'aba to shi ne sai take tambayar wasu wai ba a nan bane ka'aba take suka ce eh, ga tanan muna dawaci ta ce ita wallahi ba ta ganin ta to ne ta je take tambaya wani malami menene yake faruwa ita ga ta zo haramin makka tana dawaki amma ita ba ta ganin ka'awa to ne sai yake tambaya ta Allah akwai wani zunubi da ta aikata shine sai take ba shi labari cewa ga irin abin da yake faruwa yana daga cikin nasihohi masu muhimmancin gaske shine lallai mutum ya dinga tuna cewa rayuwar duniya gajeruwa ce wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da za su taimaka maka wajen nisan ta saban Allah yanzu idan misali kai wa wani sihiri ya haukaci ko kika yi wa ki sihiri ta shiga duniya ki za ki dawo ma cikin duniyar ne Allah yana cewa suratul anbiya wa ma ja'alna li basharin min al khuld afa in mitta fa khalidun ba wani mutum da muka taba sanya maka dawama a duniya afa in mitta fahimul khalidun yanzu idan ka mutu su za su dawwama ne ba za su dawwama ba Dan haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci wanda ya kamata mu kula da su ya kamata duk wani abu da mutum zai nema na mulki ne ko wani keɗanci da zai yi to ya dinga tuna cewa akwai mutuwa wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa ya tsaya ga mutum ɗan siyasa saboda neman mulki a ce mai yaje ya samu wani bangare na gawa ko a yanka jariri ko a turo wani abu na jikin mutum ya kawo wannan ba duk zai ya zamanto cewa yana neman duniya ne to baya tunanin kuma mai zai kawo a lahira Allah kuke sarki ya ba mu da yace mata waɗanda suke zuwa wajen boka don su tsira mazajensu lallai su dinga gane cewa akwai hanyoyi da yawa wanda mace za ta samu kusanci da mijinta ba sai ta je wajen boka ba galibi maza suna bukatar kyautatawa ne ta ko'ina kyautatawa a wajen magana kyautatawa a wajen abinci kyautatawa a wajen kwanciya idan mace ta samu irin waɗannan abubuwan to za ta iya samun matsayi a wajen mijinta matsayin da ya fi ƙarfin yadda take tunani Allah yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم عبد الله بن مسعود yake cewa duk lokacin da ji Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to fa ka yi ƙoƙari ka karkata kunnanka ka saurara saboda ko dai Allah subhanahu wataala zai gaya maka wani abu ne wanda zai amfane ka ko kuma Allah subhanahu wataala zai faɗa maka wani sharri ne domin ka guje shi anan ma Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina wa qulu zurna ku ce unzurna mana kakkuce da annabi sallallahu alaihi ra'ina amma ku yi amfani da kalmar unzurna da kalmar ra'ina da kalmar unzurna akwai wani nau'i na ma'ana guda ɗaya da suke haɗuwa a kai shi shine da ra'ina da kuma unzurna dukkansu ana amfani da su a yaren larabci a matsayin ɗan jiramu to amma ne ita kalmar ra'ina kalma ce mai harshen damo kun san kalma mai harshen damo ko menene kalma mai harshen damo kalma wacce take tana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya ko ambiguous word yadda suke faɗa da turanci tana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya don haka ita kalmar ra'ina ana amfani da ita wajen izgilanci kamar yadda ake amfani da ita a matsayin jiramu to haka shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya hana ya hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su dinga amfani da ita saboda ne saboda su yahudawa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan kalmar amma idan sun zo suna mai amfani da ita ne a ɓangare na cin mutunci suna mai amfani da ita ne domin izgilanci gare shi don haka shi ya sa don annabi sallallahu alaihi wasallam bai cutu aka hana waɗanda suka yi imani su dinga amfani da ita duk da cewa tana ɗaukar ma'anar a jira wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci a shari'a wanda ake ce masa sattu zari'a mana duk lokacin da abu ya zamanto yana da amfani yana kuma da cuta to shari'a tana iya hana shi don ta toshe hanyar cuta wannan shi ake kira saddun zari'a yana da misalai da yawa a cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul an'am Allah yana cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi kada ku dinga zagin abinda kafare kafarai suke bautawa na gumaka saboda su ma za su zagi Allah kaga zagin gumaka ya halatta to amma in ya zama to in ka zagi gumakan zai jawo su zagi Allah to sai ya zama zagin gumakan shi ma haramun ne baya halatta ka ba wa kirista hayan kuranta inda ya kasan za su bauta a ciki saboda wannan hanya ce ta taimaka muku su shirka annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ya ƙi yadda ya kashe munafukai saboda mutane za su iya masa mummunar fahimta su ce inna muhammadin ya kuturu ashabahu ce muhammad yana kashe sahabansa duk mutumin da yake zuwa haramin makka idan ya je daga ɓangaren arewa maso gabas ko wani abu makamancin haka da ƙaba tana da rikitarwa amma da ina ga haka arewa maso gabas zai ga wani guri an kewaye shi haka wannan gurin ana ce masa hijir ismail asalin wannan gurin yana daga cikin ka'aba za ku gan shi an ɗan kewaye shi a jikin ka'aba yake kusa da rukunin yamani in ka wuce hajjar aswad kafin ka je rukunin yamani asalin wannan gurin yana daga cikin ka'aba to amma me ya faru a lokacin da shawa za su sake gina ka'aba duk da cewa mushirkai ne rana ne yadda za ka san cin dukiyar gwamnati da kuma cin dukiya haram har mutanen banza ma ba sai dare ta ba ballantana musulmai ballantana mutane kirki sai suka ce yanzu za mu gina ka'aba amma abin da muke so shine kowa ya kawo dukiyarsa ta halal ai karo karo da ita za a gina ka'aba amma duk wanda ya san kudin shi corruption ne ko ya san sata ya ya samu kai ya kawo mana saboda haka a garin tattara halal din sai ya zama abin da aka samu bai kai a gina ka'aba duka ba to shine ya suka ɗabi iya gurin nan kuma ragowar inda duk wanda ya taɓa zuwa aikin haji ko umara zai ga gurin a ɗan kewaye mutane suna shiga idan yana ɗawa sai suka bar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo sai yake cewa ya aisha inna qaumaki kasrat bihim an-nafa ya ki aisha mutanen ki kudin su ba. su karasa ba walaula anna qaumaki hudasa wa ahli al islam la hadamtu al-ka'aba ولبنيتها على قواعد إبراهيم in ba dan ya zamanto cewa mutanen ki ba su daɗe da shiga musulunci ba za su iya fituluwa to da na rushe ka'aba na zo na gina ta irin yadda annabi ibrahim ya gina ta mana na shigar da nan gurin kaga a nan gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ki gina ka'aba ya dawo da ita a yadda take saboda gudun fitina wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata masu wa'azi da masu faɗakarwa da masu mulki su dinga lura da shi shine duk lokacin da mutum zai aikata wani abu ya waje ba ya duba maslaha ya duba abinda malaman makasin shari'a suke ce masa itibarul ma'ala ma'ana mutum ya duba abin da zai je ya dawo kar ya zamanto lokacin da kake shugaba ko lokacin da kake mai wa'azi nazararka ta zama nazara ce na iya abin da yake a lokacin ya zamanto kana kallon abin da zai ce ya kawo kar ya zamanto ka, kawai na iya abin da yake a gurin ne wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga abubuwa da yawa ya basu, su yana da kyau mai wa'azi idan ya zamanto zai yi umarni da wani abin wanda wannan abin mustahabi ne kuma zai iya jawo rigima a tsakanin mutane babu laifi a gare shi idan ya koya wannan abin da yake faɗa kamar yadda aka rawaito daga ah, mu'az bin jabal da yake cewa akwai lokacin da ya zamanto ya hau jaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ya kai mu'az ka san haƙƙin bayi akan Allah sai yake Allah da manzan sani ka sani sai shi ne Allah yi wa wanda bai masa shirka ba azaba sai ce ya manzan Allah ba na faɗa wa mutane ba sai ce Latu ba shirhun fayyattakin kada ka faɗa musu sai su dogara da wannan wannan yasa sa bin jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai dab da zai mutu sannan ya faɗi malamai suka ce ya halatta a ɓoye ilimi in aka samu matsala, mana ta ga wani abu ba wajibi ba ne in ka faɗa zai iya zama jima ya halatta ka ɓoye shi abu huraira akwai wanda ya kai shi yawan hadisi a cikin sabanar sallallahu alaihi wasallam ba wanda ma ya kai rabin shi saboda hadisansa dubu biyar da wani abu sun ragowar sahabai kuma irin su aisha wani da wasu daga cikin sahabbai da suke rawaito hadisai da yawa waɗanda suke bin abu yara a yawan hadisi su ne wanda suke da hadisi dubu biyu da wani abu amma ba ne hadisi dubu uku ma naka ba wanda ma ya kai abu yara <coughs> ba wanda ya kai rabin hadisan abu yara ko kuma ko da ya kai rabi to bai wuce rabi ba amma abu yara a hadisin da bukari ya rawaito abu huraira yana cewa حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائه na haddata mataki biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma wi'aun fa akwai wani mataki na hadisai wanda na watsa shi kowa ya san shi yace wa amma wi'aun falau basastuhu la uqiha falau basastuhu la akwai wani mataki wanda na haddace na hadisa nan sallallahu alaihi wasallam wanda inda zan faɗe su to da an yanke wannan wuya mana ka ba da hadisan Abu Hurairah muka sani ba kamar yadda malamai suka faɗa hadisan da bai faɗa ba su ne hadisan da suke da alaƙa da fitina akwai hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani na fitintunu da za su faru wasu ma annabi sallallahu alaihi wasallam har sunaye ya faɗa cewa wane zai zo bayan shekara kaza sunansa kaza daga ƙabila kaza shi ne zai yi kaza shi zai yi kaza shi zai yi kaza kaga irin waɗannan hadisan saboda abu waira ya ga ba maslaha bai faɗe su ba don haka anan nan gurin la ta ƙulo ra'ina wa ƙulon zurna yana daga cikin abubuwan da za mu ka'idanta da su a mu'amalanmu da mutane ta yau da kullum shine in za ka yi magana da mutane duk kalmar da kasan tana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya to ka guje ta a lokacin da kake mu'amala da mutane saboda ne saboda idan ka faɗa wa mutum zai iya yi wa kai kana nufin ma'ana mai kyau amma kuma shi ya fahimci waccan kan kake ne akwai kalmomi a hausa yanzu bari mu jaraba hausa kaɗinawa mu gani yanzu a hausa idan aka ce da mutum ƙaho da hausa idan aka ce da mutum ƙaho ne ake ne yawa saboda ƙaho ka gaba na mara haka ne to ma'ana ta biyu ba menene ma'ana ta biyu aka kira mutum ƙaho na? yasa sai tsani ce barin jaraba hausa katsinawa kaga ita ma shi ma ita ma kalma kaho ita ma kalma ce ambiguous wacce tana da harshen jamu tana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya ba wata ma'ana da muka sani ta kaho na kawai kaho kuka sani wanda yake a cikin raku to yanzu mawaƙin nan da yake cewa kaho namijin zaki ne ƙashi guda mai ma'anarsa jarumi wannan ita ce ma'ana ta biyu ta ƙaho mana ana amfani da kalmar ƙaho a matsayin jarumi ana amfani da kalmar ƙaho kuma a matsayin marowaci so kaga shi yanzu wannan mawaƙin da yake mai ƙaho na mijin zaki ne ƙashi guda kaga ba marowaci yake nufi ba na na a'a ƙahon ita kanta asalin kalmar ƙahon ma'anoni biyu ne take da ita to mawaƙi in ya ce maka ƙaho zai iya yi wa ya ce ma kaho ya zage ka in ya ga dama kuma zai iya ce maka ƙaho ya yabe ka duka biyu tare da cewa shi ma mawaƙin a nan gurin in ya ga dama kamar yadda wasu malaman hausan manazarta suka faɗa zagin shi ya yi da dabara amma kuma sai ya ƙara da wata kalmar wacce za ta nuna ba haka yake nufi ba mahallin shahid duka biyu ana amfani da su a wajen ana amfani da kaho a matsayin mutum marowaci ana amfani da kaho a matsayin mutumin da yake yana da jaranta irin waɗannan kalmomin a hausa suna da yawa ma'arin shayar da shi ne in mutum zai yi magana to duk lokacin da za ka yi magana da mutane to ka yi ƙoƙari wajen in za ka yi magana ka yi magana da kalmar da zai zamanto mutane sun maka mummunar fassara shi yasa nan ra'ina da kuma unzurna dukkansu suna nufin jiramu amma tunda ra'ina tana ɗaukar cin mutunci shi yasa aka hana sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto cewa sun yi amfani da ita Allah ya ba mu da cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so insha Allah Gaske ce za ta kubutar da ke in ba ce yarda da ke ba kuna iya zuwa wajen wani mai hukunci don ya zama cewa ya warware muku matsala shi sa kaga yana daga cikin wannan abin da muka rike karatu da shi akwai abin da malaman shari'a suke ce mai allau mana in laifi ya faru a ga wata alama wacce take nuna ga inda laifin ya faru zai iya yi wa kina hararar yaron ne ko kuma ba suka ɗauka shi kina mai hawa ba shi ne dalilin da ya sa da ya samu matsala aka zarge shi ki so yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci shine mutum duk abin da zai kai ki zuwa ga zargi to ya nisance shi in kina zaune da kishiyarki ko da ba ta san ta ki kokari wajen faran faran da ita faran faran Allah ya ba mu da cewa inda ya baki da matsala insha Allah Allah zai kubutar da ki yana yin wata nawa shawara ana ma iya cewa ya zai ka ya kuma zai ne ba to a shari'ar musulunci miji bai halatta ya kawar cewa matarsa sama da wata hudu ba Allah yana cewa a cikin suratu al-baqara a aya ta 225 Allah yana cewa na ulo na min nisa'in arba'a ta ashhur fa in fa'u inna allaha ghafurur rahim waɗanda ya zamanto cewa sun yi wa matan su ilahi to za a jira su har tsawon wata hudu fa in ba'u fa inna allaha ghafurur rahim in suka haƙura suka dawo to Allah mai gafara wa in azamu talaqa amma idan sun yi nufin saki ya zamanto cewa saki suka yi nufi to Allah subhanahu wa ta'ala yana jin abin da su da haka baya halatta mutum ya zamanto cewa ya ƙaura cewa matashi sama da wata hudu in ya kai wata hudu bai tare da matashi ba ya halatta a kai shi wajen alkali ko dai ya ya ci gaba da saduwa da ita ko ya tafi ko kuma alkali ya saka mai ita cikin alkhairi saboda ai dama abin da ake so shine mutum ya zama yana tsakanin bainar kaucewar raja yana tsoron azaba Allah yana fatan rahmar Allah subhanahu wataala wannan shine dama ai abin da ake so mutum ya zamanto ya kasance mana ya zamo yana tsakanin biyu idan aka kira aljanna gaban shi yana faɗuwa saboda yana jin kamar da ya aikin da zai shige ta ba idan aka kira wuta gaban yana faduwa yana jin kamar ayyukan da yake aikata za su ke sawa ya shiga wuta wannan abin da yake ciki sha Allah ta'ala alkhairi ne saboda in mutum ya zamanto ya rinjaye da bangaren tsoro sai ya samu matsala wannan sai ya kila ya kasa ma yin aiki saboda yana ganin kawai shi dan wuta ne ya riga ya yi abubuwan da sun halakar da shi idan mutum kuma ya zamanto yarin jayar da ɓangaren samun rahama shi ma zai iya samun matsala saboda zai zamanto cewa kila ya rudu da wannan ya daina ayyukan da za su kai shi zuwa aljanna ba shi ne ɗin gyara ayyukansa ya kuma ƙara tsayuwa a kan abin da Allah ya ce mu ba ko mutum da ya tambaya daban akwai mai tambaya babu matsala? eh to ya danganta gaskiya da yanayin mata idan matan ba mai sha'awa mace da yawa zai zama cewa babu matsala amma in mai sha'awa ce kaga zai cutar da ita sai dina umar radiyallahu anhu wani lokaci yana yawo da daddare sai ya ji wata mace tana waka tana cewa ta tsawala hazan lailu wasu wadda jani dare ya yi tsawo gashi kuma ya yi duhu take cewa fawallahi laula kashiyatullahi fawallahi laula kashiyatullahi alladhi la rabba ghayruhu la furrika min hadha at-taril jawani take cewa in banda ina tsoron Allah wanda babu wani sarki sai shi to da an girgiza gefen gadan nan dan haka sai jina Umar sai wa gidan alama da safe sai ya tambaya yace wannan gidan na waye sai aka ce wannan gidan wani kwamandan ka ne a shiyaki yana can matarsa ce take wannan waka sai na umar hankalin sai ta sai kirawo esta hafta sai ce mata ke zuwa wannan lokaci ne mata idan babu mijinta za ta iya daurewa sai ta ce haba yanzu kamar irin ka yake irin wannan tambaya sai ce kin ga ki faɗa mun abin da ya kamata zuwa wanne lokaci ne idan mace ta rasa mijinta za ta iya daurewa ya ta ce wata uku zuwa wata hudu da aka sai na umar radiyallahu anhu ya sanya doka duk wanda aka tura yaki to in dai ya yi wata uku ko wata hudu ko an gama yakin ko ba a gama ba a dawo da shi a tura wasu so kaga wannan yake nuna maka cewa wannan ya ba da ne average ne wannan na mafiya yawancin mata amma da yawa daga cikin mata ba sa iya jura wannan wannan ya sa da yawa yanzu ana yawan samun zinace-zinace matan 'yan boko matan 'yan kasuwa wanda za a ga yayi tafiya china ya tafi wani guri ya daɗe da zuwa wajen mata shida wannan zai sa ya zamanto an samu shikiloli da yawa mata tattinsu yana da yawa wannan ya sa a wannan abin da na da hamsa ta faɗa ta faɗa ne na average na yawancin mata amma akwai matar da koyin ɗaya ma ba za ta iya turewa akwai wani bincike da na wanda an buga shi a jami'a usman bin kodiyo ta sakwas sunansa mahimman matsalolin aure a arewacin najeriya ɗaya daga cikin binciken na yi bincike akan yawancin matsalolin aure a arewacin najeriya daga cikin abin da na samu a nan jihar katsina ɗaya da cikin local government in jihar katsina wata mace ta kai mijinta ƙara kotu cewa baya gamsar da ita alƙali ya tambaye ta ya ce mata so nawa mijinta kullum yake saduwa da ke a rana sai ta ce kullum mijinta yana saduwa da ita sau shida alƙali ya tambaye ta ce ke kuma kullum so nawa kike so a tare da ke ta ce kullum tana so a tare da ita so goma sha to kaga akwai irin waɗannan matan waɗanda Allah subhanahu wataala ya halitta a kuma cikin rubutun nawa shi ma akwai shi ma binciken da na samu a bauchi shi ma akwai matar da wani ya aure ta a bauchi ita ma duk lokacin da ya shiga gida sai ta neme shi da saduwa wani lokacin ya shiga ma abubu yake ta ce a kamo shi to da haka kaga wannan yake nuna maka cewa wannan average ne na mata wannan yana daga ciki in Allah mu daukace sarki ya kaddara wani lokaci mun zo bangaren abin da yake da alaka da aure za mu yi magana a kan abin da yake da alaka da wannan wannan yana daga cikin hikimomi da kuma abubuwa da cewa in mutum ya zo neman aure yana da kyau ya kalli irin matar da ya kamata ya aura in ka kalli fuskar mace da hannunta akwai yadda za ka iya gane mace mai sha'awa da wasu take da ƙarancin sha'awa rabbana atina fi